kojam ita ta kamfani da tana kula da kasuwa rasheshe ne tsakaninta da 'yan kasuwa da ana ruwa kayan mutane suna jike ga rana yana ba ta wasu kaya da meri yana bi 'yan kasuwa su dauki kayan 'yan kasuwa su kai shi meri kowane bal sai a ke a kawo shi ka hamsin aka gani wannan matsala ya yi yawa shine assembly tana da labari gubernora tana da labari meri tana da labari sokojem 'yan kasuwa da sindikansu muka zo muka zamna aka keto to a yi kiosk kiosk na an za a yi shi an ke kone dan kasuwa akwai kudin da za ka ba su kushen wasu sun ba da miliyan har miliyon bakwai ko miliyon goma sosai wuraren nan bayan kosiyon nan da aka ashe kowane wata ana ba da kudi to kokikin kundin kasashe goma sha bakwai wanda ana ke owada in mutum akwai rajesheniya tsakanin ku na haya in za ka kore shi ka ba shi wata shida e, eh, yanzu da muka gani an taka doka sai muka kai magana wajen kotu jiya aka yi shari'a aka ke sakamako ran juma'a a dokanke kuma in akwai rajesheniya tsakaninka da mutum kai kadai baka dauka decision ka kake ga abin da za ni yi ba kai ma wancan shawara tunda kwantara ne tsakaninmu ka san ko da suka je suka yi wannan banna magana na gidan shari'a ba su jira shari'a ya kare sai suka hukunta wannan abu in dai kana ba gidan shari'a darsha ya kamata ka dakanta ka gani yaya ne shari'a zai bada mun yarda da kotun da an kama delege goma sha uku daga suka zo gidan shari'a an ke an sallame su kotun ya nuna yana da adalci